Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, da tara Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC. tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 19 ga watan Yuni na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu muna ɗauke da rahoto akan kaman wasu mutane sama da tamanin da ake kyautata zaton barayin mutane ne da 'yan sandan jihar Adamawa suka yi. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan matakan da kuka ga ya dace a ɗauka ko a ƙara ɗauka don kare ƙananan yara daga fadawa tarkon 'yan boko haram da ke amfani da su lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar ghana amma duk sai bayan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Akwai kwararan hujjoji da ke alakanta Yarima Muhammad bin Salman na ƙasar Saudiya da kisan ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi da aka yi a watan Oktoban bara a ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul. In ji wata mai kare haƙƙin bil'adama da ke bincike ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya. A cewar Agnes Colomat wacce ke bincike na musamman kan kisan gilla. wani sabon rahoto mai shafi 101 da aka hada bayan watanni shida da aka ana bincike kan kisan na kashogi ya nuna cewa an tsara kisan ne inda ta ɗora lakin a kan saudiya ta kara da cewa akwai bukatar a saka takunkumi a kan kadarorin yarima bin salman da ke kasashen waje har sai ya ba da hujjoji kwarara da suka wanke shi daga zargin kisan kashogi ita dai saudiya ta sha musanta hannu a kisan na kashogin wani rahoto da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya nuna cewa kusan mutum miliyan 71 yaƙi da musgunawa da rikice-rikice suka tilasta wa ficewa daga gidajensa a duk faɗin duniya adadin da ba taba ganin irinsa ba tun bayan da aka kafa hukumar shekaru saba'in da suka gabata hukumar ta ce adadin wanda ya kai mutum miliyan 70.8 bai hada hadda 'yan gudun hijira da suka fito daga kasar venezuela ba inda mutum miliyan 4 suka fice daga kasar amma mafi akasarinsu ba su miƙa takardun neman mafaka ba lamarin da ya sa ba a saka su a cikin ƙididdigar ba filippo grandi shine shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijirar when you say uh, Europe has a refugee emergency or the United States or Australia. No, most of the refugees are in fact. kuskure ne idan aka ce nahiyar Turai ko Amurka ko Australia na fuskantar matsalar 'yan gudun hijira. Mafi akasarin 'yan gudun hijirar sun fito ne daga kasashen da ake fama da yaƙe-yaƙe. Abin takaicin shine da kasashe ne masu fama da talauci ko suke da matsakaicin kudaden shiga. A waɗannan kasashe ya kamata mu mai da hankulanmu. mu. a bara dai hukumar ta ce mutum kusan miliyan 26 rabin su kananan yara aka tilasta kucewa daga gidajensu sannan sama da mutum miliyan 41 aka tilasta kucewa daga gidajensu amma suka ci gaba da zama a kasashensu shugaban amurka donald trump ya ce ya yi wata ganawa mai ma'ana ta wai talho tare da takwaran aikinsa na china shi jinping yana mai cewa suna shirin wata tattaunawa mai faɗi kan harkokin cinikayya a mako mai zuwa inda za su haɗu a gefen taron ƙasashe ashirin da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya na G20 wanda za a yi a Japan. Kamfanin jalancin labarai na Shinhua ya rito shugaba Shin yana cewa ya jaddada wa Trump muhimmancin su tattauna a mataki na bai ɗaya inda ya kara da cewa yin takaddama da juna ba ita ce maslaha ba a dai shafinsa na twitter shugaban na amurka ya wallafa cewa ya yi ganawa da shi na ƙasar china inda ya ce tawagogin bangarorin biyu za su yi wata ganawa ta sharar fage gabanin haɗuwarsu a japan ɗin a yan makonnin da suka gabata zaman tattaunawar da kasashen biyu ke yi ta samu cikas inda hukumomin washington suka zargi china da janye jiki daga wata matsaya da aka cimma su zargin da china ta musanta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc manyan jami'an soji da shugabannin amurka sun yi gargaɗin cewa ba su da niyyar sassautawa matsin lambar da suke nuna wa iran a daidai lokacin da hujjoji ke ƙara bayyana cewa hukumomin tehran na ci gaba da furta kalamai marasa daɗi sai dai duk da ta da jije wuya da ake ci gaba da gani a yankin gabas tsakiya jami'an amurka sun ce ba wai suna so su yaƙi iran ba ne amma dai komai ya dogara ne akan irin matakan da iran ɗin ta ɗauka Uh, the responsibility for diplomacy, achieving the strategic outcomes that President Trump has sent forth, uh, falls on all of us, but the State Department has, has the Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ke ne ke cewa daukar ragamar hanyar diplomasiya da cimma tsare-tsaren da shugaba Trump ya zana ya rataye ne a wuyanmu, amma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ce za ta ja ragamar wannan tafiya. Ba zai yiwu mu zauna haka a kara zuba ba ba tare da wani shiri na yadda za mu tankari Iran ba idan har ta wuce makaɗi da rawa. fargabar yiwuwar barkewar fada tsakanin amurka da iran ta ci gaba da karuwa tun bayan da amurkan ta zargi iran din da kai harin naki akan wasu jiragen ruwa masu dakon mai a yankin mashigin hormuz a makon da ya gabata wata tawagar kwararru da ke karkashin jagorancin 'yan kasar nidalan waɗanda ke bincike kan jirgin fasinjan malaysia da aka harbo a sararin samaniyar ƙasar ukraine a shekarar 2014 ta bayyana sunayen wasu 'yan kasar rasha uku da wani ɗan kasar ukraine ɗaya a matsayin waɗanda ake zargi da aikata kisa labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da farko za mu fara da batun tsaro. Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta kama mutane 85 da ake zargi suna da hannu a sace-sacen jama'a da kuma wasu ayyukan asha da ke faruwa a jihar kwanan nan. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. da yake nuna manema labarai masu garkuwa da jama'an da aka kama da kuma kangararru matasan na 'yan shila da suke addabar al'umman jihar musamman ma a fadar jihar kwamishinan 'yan sandan jihar adama cp audu adamu madaki ya ce ko za ci gaba da farautar sauran bata garin mun kama 'yan shila suke 65 kuma mun recovering kayakin aikinsu su adaduna su kake su jackknife wani abubuwan da suke amfani shi kenan abin da ya bani fire ciki a wannan extra muke yin yanzu shine ba mu kama yan shila kai ba mun kama har da wanda suke sai wani wayoyin gaba gida na masu kakwa da jama'a mun kama 85 85 mun kama su a wajeje da yawa nan adamawa state suraren song gombi mubi a cikin yola nan da wasu across the state mun kama su diyawa. yawa. To wai kawai na gaskiyar cewa akwai ma wasu masu garkuwa da jama'an da suka tuba har layo dai ga kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawan. Wasu na gaya da zu na ce muku wayan su yanzu sun tuba yanzu su ce yanzu ba ruwansu kuma da garkuwa da mutane. Da su suka zo nan jiya sun dama da AK-47 guda biyu suka ce su ba oga mu zunan Allah shiga gudun mu mu tuba ba mu sake wani aiki ba sifita jam da yan sanar Najeriya ya gaya da shugabannin kungiyoyin guda ku da da san su a kasa gaba ki da a jihohi an ce a wata jihar Adama kuma wata da wannan shiri shi ya baki kawo mana wannan breakthrough ne ai a nan Adamawa eh, kungiyar maharba me yace Allah tabbata Plako da vigilante duk muna aiki kafada da kafada in so information concerning criminals suna gaya mana waɗannan na mako cikin masu garkuwa da jama'an da aka cafke sun ko bayyana irin ta'adin da suka yi kafin dubansu ya cika. ina aka kama ka? me kai ka wannan sana'a ne yau da gobe kamar tun da ka soma kamar mutane na eh, kai kidnapping kuma kawo yanzu kamar nawa ka samu guda uku ne na taba su ne su ne farko su ne karshe kuma kamar wannan da kai kidnapping nan kamar nawa aka baka duka dubu ɗari biyu su guda uku dubu ɗari biyu dubu ɗari shida yanzu gashi kana hannun jami'an tsaro to wannan kan gashi dai Allah ya kaddara shi shi ma sai abu sunana Muhammad Umar aikin yau da gobe ne ya gita mana sai muka shiga hannu eh, mun kama mutum daya dama mun azami shi dubu dari sai aka shi ma da yake yabawa bisa wannan nasarar da aka samu na tafke masu garkuwa da jama'a da kuma sauran bata garan shugaban kwamitin shiga tsakanin 'yan sanda da sauran al'umma ta ppc alhaji abubakar al'umma ya ce su ma sauran jama'a akwai rawar da ya kamata suke takawa wajen kai rahoton bata gari abun ya dami maganan shela da maganan kidnapping da maganan sasace na yawa yawa to kuma muna kokari dai kuma different levels na muna bari muna hada musu information gaya musu su su aiki da shi so ma sai maka guduma kuma muna kira ga matasa musamman matasa wannan ba rayuwa bane duk karshen sa halaka ne ba zai ka alheri ba muna kira a dawo a tsukuna mu hada kai raya kasan mu cutan wani bai taɓa biyan bukata ba kuma abun da ya kawo wannan abun shi yawan shaye-shaye da ake din muna son mu taimake su gurin hana shaye-shaye ne idan mutum ya sha abu ya fita hankali ba abun da ba zai iya yi ba umula ba ya sa abun a shaye-shaye ne kuma yara ba sabon za su yi ba muna kira gwamnati ya kokarin haɗa kai bai samu yara abun yi da karama tsakaninka da yaro ko karatu ko sana'a koya masa. Shugaban kwamitin shiga tsakanin 'yan sanda da sauran al'umma wato PPC a jihar Adama kenan Alhaji Abubakar al'umma. Ibrahim AbdulAziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. a gaida Ibrahim Abdulaziz. To masu sauraro yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan matakan da kuka ga ya kamata a ɗauka ko a ƙara ɗauka don kare ƙananan yara daga faɗawa tarkon 'yan boko haram da ke amfani da su. Amma kafin mu buɗe layukanmu ga wannan saƙon. Mu mai gina ra, mai mugunta. Gargaɗe mai gina ra. sannan tsoro na lamin mugunta. Gargaɗi mai gina zuciyanmu ta mana daɗi amma fa mu bar gina ramin mugunta. Mu gargaɗi mai gina ramin mugunta. Gama shi mai gina ramin mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marama ya taɓe muddin yana gina ramin wannan ne gina ramin mugunta. mai gina ramin mugunta. Sarkin Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun sami kira na farko daga Fatakwal. Ni shawarar da zan bada a kai. Mm. a gargaɗi iyaye su rinka kyautata tarbiyya ga yaya suna tsare ma yayansu haƙoƙin duk da ya waje ba a kansu wanda addini ya shar'anta a kansu hmm. in aka samu irin waɗannan dokokin akan iyaye suna mai da hankali a kansu don allah da za a samu ƙarancin waɗannan al'amura da boko haram suke samun 'ya'yan mutane suna ɗauka suna iya suna horar da su akan irin wannan aikin ta'addanci. Hmm. Hmm. to malami daga zan to sai dai baka gaya mana sunan ka ba daga fatakwal Eh suna na ahmed aliyu ni mutanen katsina ne to mun gode malam ahmed aliyu da wannan ra'ayi yanzu kuma za mu je sokoto to daga sokoto suna tare da abdulkadir samaru to muna jan ka malam abdulkadir to gaskiya lalle kamar da malamin ya kira yayi akwai hmm. kalubale musamman ga iyaye saboda lalle za ka ga mutum ya saki ƴaƴa barkatai haka bai san cin su ba bai san shan su ba kaga suna faɗa a kowane hannu to kaga irin wannan shine babban matsalar da ko da yaro ka tashi ya faɗa ga wani hannu wanda bai dace ba amma idan uwaye suna kula da iyansu sun san shigar su sun san hifarsu sun san har waɗanda suke kwana tare da su sun san abokansu to yana da wuya su faɗa wani mugun hannu wanda zai sa har a ce sun faɗa da irin wannan waɗanda suke ganin suna ta'addanci don haka lalle duk in ta dai zaka ga kalubalen to ga hmm. iyaye yake idan iyaye suka tsare ɗin suka kula da tarbiyyar su sun suna yara to lalle za a samu kariya ga wannan. To mun gode Malam Abdulkadir yanzu kuma za mu je Kaduna. Hajji Amaram da barka da lafiya. Barka ka dai da wa muke magana daga Kaduna. Yawa sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya. To muna jan ka Malam Murtala. to amma ma jama'a da wannan wani kalubale ne ga iyaye yau ba da ba ƴaƴan da ba su da iyaye suke ɗauka ba kuma suna kamo su a daji mm. ko kuma suna zuwa irin inda yan gudun gida ce ba so su da nan akwai sau iyaye ya kamata a ce suna sa ido kan ƴaƴa su inda za su fita ba a su da manya ko kuma ba dole sai suna aiki kananan yara ba tun da akwai manya dinga killace su a gida kuma ya kamata jami'an tsaro su ma su dinga sa ido kan irin yaran da suke yawo ba wani tare da su kai na suka fito ina za su domin a gudu tare a tare da fatan za ku tashi lafiya. To Malam Murtala ban ta dannan fashin ka ba idan iyaye sun gaza su kuma al'umma fa. Komi za a ce ne sai jami'an tsaro? Yau al'umma aya Maryam Dauda al'umma akwai jagoranci akwai sarki akwai mai abuwa akwai hakimi akwai malamai mm. ai in ma wa'ancan ba su da iyaye ai su sauran manya anguwa su ne iyayen wa'annan yara idan suka gara matsala sai a ji a ku ma jami'an tsaro inda aka zai sa ku tare a jira tare. To mun gode Malam Murtala daga Kaduna yanzu kuma za mu je jihar Neja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga jihar Neja. Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To muna jan kamalan Ibrahim. To ni gaskiya ra'ayina a yau wannan abu abu ya dangana ainihin ga rashin adalci ne bisa ga ainihin shugabanninmu na Najeriya. Hmm, me yasa ka ce haka? Domin bai yi wa yawwa abin da yasa na ce haka bai yi wa a ce kasa da arziki amma 'yan tsiraru su kaɗai ke mora arzikin kasa. To babu ce yadda za a yi kai magidanci a kowane lokaci kana can wurin fafutukan ainihin abin da za ka ci ka ciyar da iyalinka. to sannan kuma ka kula da tarbiyyar 'ya'yanka to abin da mai wahala to saboda haka yana da kyau a ce mu dukiyar da Allah hore mana tsaya su gina mana ƙasa a samu tarbiyya a samu karatu sosai fiye da yadda ya kamata mm. to shine kawai mafita amma in ba haka ba tsakani da Allah zai wahala mu fita cikin wannan kangin to mun gode malam Ibrahim mai wankin hula yanzu kuma za mu je jagawa Lalitin Siminti ya yaran Alhaji Usman Kwano da karamar kuma gwaron jihar Jigawa tarayyar Najeriya. To muna jan kamala Usman. Eh wannan shi ma gaskiya shi haƙƙi ne na shugabanni. To. Daga kan mai anguwa kan abin da ya kai daga ci haƙƙi zuwa sarki zuwa ya mamu da sauran gwamnati abin da ke wallahi wannan haƙƙin su ne kan jami'an tsaro. Saboda kaga mu dai kasar nan mu dai da muka sani da mun san zaman lafiya daidai gwargwado. Mm. kuma sanar duk bakon da ya zo kasar ka kai diga ci ka san wane ne ba ko kuma ka san waye ba ba ko ba to amma wai an waye gare wa an bar kasar kara zube mun zama kawai tare ya juji kowa ma ya zo zo ya share gina sai shi sai a sai ta'adda sai inda baka da baka to baka mani sai wannan ya zo ya zauna ba bincike ba komai to ya zo ya zo ya share gindi ya zaman sa baka san waye baka san daga ina yake ba kaga dole sabon ya ta'adda to malam usman su kuma iyaye kuma fa tunda ai su suka haifi 'ya'yan nan su iyaye hakkin su wajibi ne su su kula da su ina suka tafi ina suka je ina suka dawo me suka yi me suke yi to mun gode malam usman yanzu kuma zamu je adamawa Salamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Adamawa. Kai tsaye kuna tare da Muhammad Lawal daga nan ka jawar ƙaramar hukumar son jihar Adamawa. To muna jan malam Muhammad Lawal. gaskiya ni ina ga wannan haƙin na iyaye ne da shugabanni kaga mutum ya ilahi iya ba da kuɗi wajen ka ga iyaye sun je za su ba da kuɗi su karɓo shi to kaga wannan ma ba a yi adalci haka ba in mutu ya ilahi da ya kamata a riƙe shi a sai ba ma ya yi abin nan ya yi shekaru a waje amma haka ga an sai koji an ba shugabanni kuɗi sun ci an sai koji ne ya kawo iri wannan abu. Mm. To mun gode Malam Muhammad Lawal yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna. Assalamu alaikum ana rahmatullahi ya wuce da dace To muna jan ka. To wato shi kanta Boko Haram din masakaci ne na iyaye tun farko. Al'umma ya kamata mu hankalta. Tarbiyya tana so tun daga gida ne. Mm. In al'ummanmu sun yi kyau tun daga gida to al'amarinmu gabaki ɗaya zai zamanto lafiya lau. amma duk lokacin da aka ce a rasa tarbiyya tun daga gida to tun daga ne al'umma take samun matsala sa'in nan za mu yi kira ga ita kanta gwamnati bakin kayan shaye-shayen nan da take barewa ana shigowa da shi ba kai ba jinsi to ya kamata a ce gwamnati ta yi wani abu yau in wata za ta je saudiya a tusa mata kwayoyi a kama ta kusa kashe ta amma a najeriya a nan matsa cikin zuwa da ake samu wa'annan kwayoyi bula adadin mm. to yana da kyau da allah gwamnati ta tashi tsaye wajen kare wa'annan kwayoyi da sauran ke su zago da wuce salama malaci. to mu ma mun gode yanzu kuma za mu je kasar italiya a can nahiyar turai kenan. Hello? Hello, da wa muke magana daga Italiya? Ina magana da Alhaji Awolu ne Gwambaja Itali, Italiya. To, muna jan ka. Ni yawwa, salamu alaikum, na zai yana nema amma yau Allah ya da ku. Allah sarki, mu ma mun yi farin ciki da ka kawo mu. To, me za ka ce game da abin da muke tattaunawa a kai yau? To, abin da maudu'in da ake ta fama da shi dai magana ta gaskiya na ji wani magabaci da ya huce yake cewa iyaye za a ringa taimakawa gwamnati. Gwamnati ta kada ba za ta iya ba. iyayen za su tashi su maganta su kula da yayansu haihuwa ake ta yi barkaci a zuba da yaya ba san cin su ba ba san shan su ba yaro karshe gobe gidan sai shiga shaye-shaye shiga shaye-shaye ya fuka yayansa to gwamnati kuma ta yi komai ba ya kamata iyaye ne za su tashi da yan uwa da taimakawa da ake kamar yayin da ake zaman da da ake yi mm. mai unguwa ko makoci ya yi sai ya yi ko da ɗanka amma yanzu mai unguwa ko makoci bai sai ya ko da ɗanka ba to abin da muke tafama da shi kenan ba mu da tsaro ba mu da kwanciyar hankali yayan mu sun fi karfin mu to ku sun karfin gwamnati hmm. magana da gaskiya kenan to mun gode da ra'ayinka yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Hajiya Maryam Dauda barka da yammaci. To barka ka dai Alhaji Musan Garo menene ra'ayinka? kuna da Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To muna jin ka. To alhamdulillah ni abin da nake dubawa kin ga society din su kansa al'umma bangaren masu kuɗi mm. sun manta da mutane ba sa taimakawa talakawa. yanzu za ki ga misali yaro ne a layi a unguwa baya zuwa makarantar islamiyya wanda ke bata wuce naira ɗari biyar ɗari uku da hamsin zuwa ɗari hudu ba ko mm. dubu ɗaya bata kai ba akwai mutumin da zai iya biyan kuɗi ya tafi wata ƙasa ya je ya shana ya kashe miliyoyin kuɗi wanda yake idan misali yaro ya lallace a layi guda ɗaya zai iya lallace yara kamar guda ɗari ko guda hamsin yanzu in ana ɗaukar yara ana biya musu kuɗin makaranta to za a samu ci gaba su kuma iyaye dole ne kamar inda maza Allah sallallahu alaihi sai kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati to Allah na gobe kiyama kuma sai Allah ya tambaye mu irin kiwon da Allah ya bamu na yaran mu da haka ya kamata mu kula mu tabbatar da muna sa yara a makaranta su fahimci addini dan ba za a yi musu wasa da kwalwa ba irin wannan matsalar da ake samu kenan ina miki fatan alkari Allah ya shirye da mu Allah ya sa mu gane taimaka al'umma da ta kanta wannan magana Boko Haram din za mu kiyaye ta Allah ya kiyaye Alhaji Musa Garu a tashi lafiya to mu ma mun gode Alhaji Musa Garu anan kuma za mu dasa aya a ɗauka wayoyin mu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu anan na ci a karfe 4 da minti 53 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. gasa na musamman da hukumar na kwallon kafar kasar ghana ta shirya ashanti gold ta lallasa santi kwatakwarci uku da daya a nan akra da marecin nan wakinan ta samu izawa gaba zuwa wasan kusa da na ƙarshe na gasar ta tier 2 special competition Kilabun ɗin Accra House of Oak ta saki 'yan wasanta su tafi hutun makonni biyar bayan da aka yi waje da ita daga gasan na musamman. Na kwamitin da ke daidaita sha'anin kwallon Ghana, 'yan wasan na Fobia dai sun kwaɗaitu ainin da shiga gasan cin kofin Afirka, amma a Santi Kotoko ta yi waje da ita daga bugun fanarati. Kociyan Accra House of Oak King Grant ya yi kira ga kwamitin daidaita kwallon kafar kasar Ghana ta fito da manhajan shirye-shiryen kaka mai zuwa wa kungiyoyin wasa su kuma su shirya tsaf wa ainihin wasan na bani Grant dai shi ya rike Accra House of Oak har ta kai wasan kusa da na ƙarshe na gasan kumar daidaita kwallon kafar kasar ghana na musamman kaftin din black stars in ghana andre daidai ayu ya ce kansu 'yan wasan na black stars dai a haɗe yake saboda abu ɗaya suka sa a gaba shine nasara a gasancin kofin afirka da za a yi a ƙasar Masar. Black Stars dai na ƙoƙari ne ta kawo ƙarshen fatarar da take fama da shi na ƙasa cin kofin Afirka shekaru 37 amma Dede Ayu ya ce ya yi imani irin haɗin kai da ke tsakanin su 'yan wasan zai taimaka musu ainin samun nasara a wannan gasa. 'yan wasar kasar ghana haifaffen kasar canada christabel oduro ta bayyana niyyarta na takawa kasar ghana leda a matsayin manyan 'yan wasa tsohuwar 'yan wasan na 'yan kasar shekaru 20 na canada ta canza shika zuwa black queens din ghana tana mai faɗan cewar tana fariya da asalinta anita asanti ta ce gasan cin kofin duniya zai himmanta zuri'a ta gaba a afirka 'yar wasan ta chelsea da kasar ingila wacce kuma 'yar asalin ghana ce da ke da tulin kwarewa a kwallon mata a dalilin yin wasa da club daban-daban a turai da kuma amurka ta arewa ta ce shigan nigeria afirka ta kudu da kamaru a gasan cin kofin duniyar na mata a kasar faransa zai himmanta mata a ƙasar afirka su yi sha'awa da kwaɗayin shiga wasannin wato ƙwallon ƙafa wadda ke ainihin sa mutum shahara a cikin ƙanƙanin lokaci a yayin da ya saura 'yan kwanaki kaɗan a soma gasar cin kofin afirka a ƙasar masar ƙasar benin wacce ke a rukuni ɗaya da ƙasar ghana ta lallasa ƙasar mauritania da ci uku da ɗaya a wani wasan sada zumunci yau steve morning ne ya zura duk kwallayen a ragar martaniya Da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin. Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. Kuma da yanzu kuma ga labarai amma wannan kana a takaice. akwai kwararan hujjoji da ke alakanta yarima muhammad bin salman na kasar saudiya da kisan dan jaridan nan jamal kashogi da aka yi a watan oktoban bara a ofishin jakadancin saudiya da ke istanbul a kasar turkiya in ji wata mai kare haƙƙin bil'adama da ke bincike karkashin majalisar ɗinkin duniya a cewar agnes colomad wacce ke bincike na musamman kan kisan gilla wani sabon rahoto mai shafi 101 da aka hada bayan watanni shida da aka kwashe ana bincike kan kisan na kashogi ya nuna cewa an tsara kisan nasa ne inda ta ɗora laki a kan ƙasar saudiya ta ƙara da cewa akwai buƙatar a saka takunkumi a kan kadarorin yarima bin salman da ke ƙasashen waje har ya ba da hujjoji ƙwarara da suka wanke shi daga zargin kisan kashogin ita dai saudiya ta sha musanta hannu a kisan na ɗan jaridar wani rahoto da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya nuna cewa kusan mutum miliyan 71 yaƙi da musgunawa da rikice-rikice suka tilasta ficewa daga gidajensu a duk faɗin duniya adadin da ba taɓa ganin irinsa ba tun bayan da aka kafa hukumar shekaru 70 da suka gabata hukumar ta ce adadin wanda ya kai mutum miliyan 70.8 bai hada hadda yawan wato 'yan gudun hijira da suka fito daga kasar venezuela ba inda mutum miliyan 4 suka fice daga kasar To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan Mr. Greg ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.